tun yana tsakiyar yi wa ɗalibai lecture ne ya ji vibrating ɗin wayarsa a jikinsa har zai ɗauka da farko sai kuma ya jira hannu ya zaro ta cikin aljihunsa a lokacin tana gab da tsinkewa ganin da ya ummince ke kiran sai ya sanya su ɗaga wayar da sauri yana mai manna ta akan kunnensa ita kuwa iman jin da ta yi ya ɗaga ni ya sanya ta buɗe baki cikin matsanancin kuka tana mai faɗin mun shiga uku onkul dan Allah ka yi sauri ka zo za su kashe kansu ka tawo ka tawo yanzu me kika ce iman su waye ne za su kashe kansu ina ummita take me ya same ta ne ya jawo mata tambayoyin a jere kana kuma a cikin tsananin firgici jikinsa na ɗaukar kyarma sai dai kuma duk ya ta kashe wayar ba tare da ta ba su amsa ba hakan ne kuwa ya sanya su ɗaukar system dinsa? cikin matsanancin sauri yana mai fita daga cikin lecture hall din ba tare da ko sallama ya yi wa ɗaliban nasa ba wanda hakan da suka gani ne kuma ya sanya su suka yi matukar firgita su ma domin kuwa duk a su ya sanya su suka yi matukar firgita su ma domin kuwa duk a tunaninsu ummin da suka ji ya ambata ce ta mutu. Shi kuwa Sheikh Ahmad da gudu-gudu ya ƙara wurin da motarsa take yana mai buɗe ta. Wulla kwamfuta ɗinsa ya a gidan baya yana mai zama tare da yi mataki. Kana ya ja ta a wani irin haukace, yana mai ɗaukar hanyar get tamkar zai tashi sama, wanda hakan kuma janyo hankulan mutane da dama kansa. Gaba ɗayansu su ma suka firgita saboda fahimtar da suka yi na ba lafiya ba. Cikin mintunan da basu wuce ashirin ba, ya karaso cikin unguwar tasu da bata da yawan jama'a a ta Tun daga nesa ya fara sakin hon, kwata-kwata shi ko lura ma bai yi da motar da take fake a gefen gidan nasu ba. Ganin da ya yi babu alamun za a buɗe masa gate ɗin ne, ya sanya buɗe murfin motar yana mai bugosa tare da zura a guje. ya tura ya karamar kofar da take a cikin gate din tsaye kam a bakin kofar jikin jikinsa na daukar kyarma saboda abin da idanunsa suke gane masa yana faruwa a cikin gidan nasu su kogin biyoyin tuni zuwa yanzu sun galabaita gaba ɗayan su su biyan ta yadda har suke tangaɗi gumi na yanko musu a jiki tamkar za su faɗi ƙasa sai dai kuma duk da haka ba su da alamun za su tsaya daga azababban faɗan nasu da suke mai tsananin firgitarwa yayin da har yanzu kuma babu wacce ta samu galaba akan 'yar uwarta wato dai sun yi rashin sa'a ƙarfinsu ya zo ɗaya. Cikin zanzar firgici da tashin hankali, Sheikh Ahmed ya tunkari wurin da suke gadan-gadan, bakinsa dauke da addu'o'i. Ba tare da jin wani tsoro ko fargaba ba, ya shiga tsakiyar su yana mai buga musu wata gitacciyar tsawa. Take kuwa wurin gaba ɗayansu suka zubi a ƙasa, suna masu yadda abubuwan hannunsu. Tukunna macijiyar da malam buɗa mana littafin suka ɓace ɓat, yayin da su kuma suke ta sakin nan farfashi suna masu jifar junansu da muguwar harara. Kowace tana jin tamkar ta tashi ta je ta shaƙi wuyan ‘yar uwarta, har sai ta ga ta daina numfashi tukunna ta ta Jihar Kakul Karfe ɗaya na rana daidai ta yi wasiyar Rima Asad a bakin masarautar Firɗi. Alamin ne ya zaro sa yana mai nemo lambar Habu ya doka masa kira. Tana fara shiga kuwa Habu ya ɗauka a lokacin kuma yana zaune a cikin ɗakin Gimbiya Kaɓel, mahaifiyarsu ne. Suna tattauna a kan hadiyar na labarin da suka ji na cewar gida ɗanta ya bayyana har ma ta tafi wurinsa da asuba ba tare da sun sani ba. Hello ɗan uwa, har kun ƙaraso ne? Cewar Habu yana mai miƙewa tsaye. E, mun ƙaraso, ga ma a nan waje ma. Kai muke jira. Amma ai da kun shigo duka kawai ko? Abu ya faɗa yana mai fara tafiya. To mu dai ga mu anan muna jiran ka. Kai maza ka ƙara su don Allah. Cewa al'ami yana mai katse kiran. Tukuna jiya ɓarin da Rima da ke yana mai faɗin. Ka sa a ranka. Insha Allah zuwan sa a yau muka yi. Ka cire duk wata fargabar da take a zuciyarka. <laughs> Kawai a ya iya faɗi, saboda shi kaɗai ya san yadda yake jin zuciyarsa na lugude a halin yanzu. Yana jin tamkar idan yau ma ta maimaita irin kalamanta na baya, to ba zai iya ɗaga kafarsa daga wurin ba, ba tare da zuciyarsa ta buga ba. Cikin ƙanƙanin lokaci Habu ya ƙaraso wurin da suke jiki a sanyaye. Hakan da Al'amin ya lura da shi ne, ya sanya bayan sun gaisa, ya ɗora da faɗin. Amma lafiya ko kake dan uwa, na ganka gaba ɗaya, ba irin yadda na saba ganin ka ba. Nan nauyin numfashi ya fesa yana mai lumshe idanuwansa, kana daga bisani ya buɗe sai yana mai faɗin. Dole ne ka ganna haka dan uwa, saboda riga ku dai kuɗin kun zo ita kuma wacce kuka zo domin ta ba ta nan da sauri yarima asad ya juya baya yana mai kai idanuwansa kan fuskar yarima asad yana mai faɗa kamar ya bata nan to ina ta tafi ne kuma ya karasa maganar a sanyaye damuwa na bayyana akan fuskarsa abin ba daɗi wallahi gaba ɗaya yarinyar mu kamar mun rasa gane kanta a takaice dai wai ta tafi ne wurin wani yaro da take mafarkin sa tsawon shekara da shekaru wanda ta dalilin sani ya sanya ba ta taɓa yadda wata maganar arziki ta haɗa ta da wani saurayi ba shi kuma yaron Tunda suke ba su taɓa haɗuwa da shi ba, sai an farki da take ganinsa. To shi ne jiya garin bincikenta ta gano inda yake. Hakan yasa yau tunda Asuba ta tafi ba tare da ta sanarwa kowa ba. Sai da gari ya waye muke jin labarin wai ɗan jihar Wasai ne ma. Habu ya karasa magana cikin sanyi yayin da Al'ame kuma ya yi shiru yana mai jinjina girman al'amarin a cikin ransa. Shi kuwa Asad su man zaunaye a wurin da yake yana mai jin saukar kalaman Habu a cikin kunnuwansa tamkar zubar ruwan dalma a zuciyarsa. Da ƙarfi ya rumtse idanuwansa jikinsa na ɗaukar kyarma. Lokaci ɗaya ya ji tsanar mutumin da bai san sa ba ta yi wani irin lullube zuciya da bargonsa hakika ko waye shi din zai binciko sa sannan kuma ya gargade sa akan ya fita daga harkar matarsa idan kuma har ya kiji to fa tabbas zai dauki hukuncin da ba zai yi wa ko daɗi kowa daɗi ba a kansa domin kuwa ba zai taɓa iya jurar rasa ta ba a cikin rayuwarsa kana kuma ba zai iya auren aurenta zuciyarta na cike da tsaunar waninsa ba ya raya haka a cikin ransa yana mai sanya hannu ya bige hular da ke kansa akan ta faɗa ƙasa. Tauna sa na ƙasa ya yi da tsananin ƙarfi tamkar zai huda ta, yayin da jijiyoyin tsakar kansa kuma suka fito suna masu yin raɗa-raɗa a kan goshinsa. Kana daga bisani kuma ya buɗe idanuwansa, da lokaci ɗaya suka kaɗa suka yi jajawar tamkar gauta. Tukun ya buɗe baki cikin wata irin murya, yana mai faɗan. Mu koma ko alamin? Ya faɗa murya a sanyaye, kamar ya mu koma kuma. A yau kun shigo ciki dai ku gaisa da baffa da daddamu ko? Habu ya ce da sauri yana mai kallon sa wanda hakan da al'amin ya ji ne kuma ya sanya su faɗin. Kuma haka ne dan uwa, mu je in ya so bayan mun gaisa sai mu wuce. Ya karasa magana yana mai yi wa motar ki. Tukuna suka fara tafiya suna iya hira da shi da Habu. Yayin da ya Yarima Asad kuma ya jingina da kujera yana mai rintsi idanuwansa da karfi Ko kaɗan bai so Habu ya ce su shiga ciki ba, domin kuwa burin burinsa yanzu ne ya gansa a cikin jihar Wasai. Ko ya samu ya hada kan mutanen da za su yi masa gadon hadiyal saboda ya gano Kano inda wanda take kira da gida gidadanta yake domin ya ga da abin da ya fisa da shi da ta kasa sansa. Fada suka fara wucewa sosai ko da ya sakar masa fuska suka gisa cikin mutuntawa tare da jama'ar fada domin kuwa tsab ya gane su tun kafin Habu ma ya ce masa 'yan masarautar wasa ne da suka zo kwanaki. Kana ƙarshe kuma suka yi sallama suna masu tashi suka tawo ɓangaren mahaifiyar Sabo. Cikin sakin fuska da mutuntawa ta tarbe su tukunna ta sa aka kawo masu fura mai sanyi tare da kayan itatuwa. Gaba ɗaya su kincin komai suka saboda wata irin kunyar ta da suka ji suna ji. Barin ma da ko ido ya kasa ɗaukowa ya kalle ta. Ita ma ɗin a fannin ta ba wani iya kallon su ta yi ba a matsayin sa na sarkinta. Da Abu ya bata labarin sa su ko dama Fulani har dai kunya ce a wurin su to ta taru ta kare kowa ya sani. Amma da ta ga ta gaske ba za su ci komai bane ya sanya ta buɗe baki tana mai ce masu su ci abinci mana nan ɗin ma ai duk gida ne A'a dada, a ƙoshe muke ne wallahi. Yarima masar da gaba ɗaya ya kagara su tashi. Su tafi ya faɗa haka da sauri, gudun kar al'amin ya amsa da tom. Jan hakan da Abu yi ne ya sanya su faɗan, bar su dade, bara mu je ɗaki na su ci a can. Bibi suna jin kunyar ki ne a nan ɗin. Yayi magana cikin raha wanda hakan kuma da ya rima Asad ya ji ne ya sanya su miƙewa tsaye da sauri. Yana mai ɗan ƙara durƙusawa ya ce, to dade mu mun wuce. Gana hakan da Al'amin da Abu suka yi ne ya sanya su miƙiya su ma. Kana suka sake yi mata sallama tana mai faɗin su gaida mata ummin su. Kana suka yi gaba. Yauwa mu wuce can ɗin ko? Habu ya faɗa yana mai nuna hanyar sa A'a dan uwa, wuce kawai za mu yi saboda ko da mun je can din ma babu abin da zan iya ci wallahi. Yarima Asad ya faɗa da sauri yana mai fara tafiya wurin da motar take. Hakan da Al'amin ya ji ne ya sanya sabbin bayansa. Tukunna shi ma Habu ya biyo bayan sa a haka dai suka yi sallama da juna suna masu tafiya gaba ɗaya rai babu daɗi. Yayin da zuwa yanzu kuma Yarima Asad yake jin ciwon da kansa ya fara yi masa na matukar tsananta. Jaharwa sai babban zaure locust. Cikin matsanancin al'ajabi, tare da tsoro, Sheikh Ahmad ya rurkusa ƙasa jiki a sanyaye, yana mai ɗaukar sandar da takobin ya riƙe su a hannunsa, yayin da su kuma suka rumtse idanuwansa da matuƙar ƙafi suna masu fesar da numfarfashi. Ita kuwa Ummi har yanzu bata ji nutsuwarta ta dawo ba, sai dai kuma kaso hamsin ya ragu na firgicin da take cikin cikin ɗari daga zuciyarta yayin da iman da matar sheik ahmad kuma suka zuba masa ido suna masu kallon sandar takobin da ya riko kaka kuwa da sauri ta rarrafa ƙudaje na binta ta kama hanyar falo a haka Yayin da uban gayyar Bir kuma ya koma kan kujerar da ya tashi yana mai bin da idanuwa. Gaba ɗaya ma shi ya rasa abin da zai yi. A hankali shek Ahmad ya bude baki bayan ya kalli biya hadir cikin taushin murya yana mai faɗin daga ina kike ne kanwata wurin wa kuma kika zo a nan ɗin. Wasu sababbin hawaye ne suka sake fitowa daga cikin idanuwanta, kana daga bisani ta kusa da kanta kasa tana mai jin yadda zuciyarta ke sake zafi. Tukuna ta bude baki cikin murya ta mai haɗe da kuka tana mai faɗin, lami Lamiɗan fulɗe ce ni. Na tawo ne daga cikin masarautar mu da take a jihar suna na kuma Gimbiya Haddal. Na kuma zo nan ne domin din ne domin sa. Wa kenan? Waye ne kika zo wurin nasa? Gida do'a Amma sai na yi mugun gani a tare da shi. Bayan kuma, dogon lokacin da na ɗauka ina zaman jiransa. Ta magana tana mai ɗago jikakkun idanuwanta da suke jike da soyayyar bir a cikinsu. Ta kalle shi tare da nuna sa. Kana daga bisani kuma ta mayar da kan nata kasa Tana mai sake rimtse idanuwanta da matuƙar ƙarfi. Shi kuwa Sheikh Ahmad sosai kalamanta suka yi matuƙar basa mamaki. Hakan ne ya sanya sa buɗe baki yana mai faɗin. Amma da ma kin san sa ne shi ɗin? Sake rimtsa idanuwanta ta da matuƙar ƙarfi, kana ta buɗe baki jikinta na rawa. Ta fara ba su irin labarin da ta ba wa Ummi. wanda hakan kuma ya sanya jikin gimbiya tasmir ɗaukar kyarma yayin da zuciyarta kuma take bugu da tsananin gudu shi ko biyar limshe idanuwansa yana mai sauraron kalamanta da suke sanya zuciyarsa bugu da tsananin ƙarfi kana kuma yana jin wani irin abu dangane da ita ga kuma zallar tausayinta da ya ji ya lullube sa saboda shi dai Allah Allah ma ya sani bai taɓa ganin ko mai kama da ita ba a cikin mafarkinsa ko a farke sai a yau gashi ta kuma tana faɗin cewar shekara da shekaru ta ɗauka tana zaman jiransa hakika labarin nata ya yi matuƙar sosa zuciyarsa ga kuma wani irin zafi da ya ji tana yi masa saboda kukan da yake jin tana yi Bilhaki wanda kuma ya rasa dalilin da yasa yake jin haka. Sosai wurin ya ɗauki shiru kowa na sauraron labarin da ke badawa. Lokaci ɗaya jikin mutanen wurin duka ya sanyi, gaba ɗaya tausayinta ya kama su, Hata da Sheikh Ahmad kuwa. Amma ke musulma ce? Sheikh Ahmad ya watso mata tambayar yana mai kafe ta da idanu. A daidai lokacin da ta gama ba su labarin. Jijina masa kai ta yi alamar i ba tare da ta iya amsawa ba. Wanda hakan da ya gani ne kuma ya sanya sirmitsa idanuwansa da tsananin ƙarfi. Yana mai jin zuciyarsa na wani irin bugu gaba ɗaya tsoro da fargabar rashin sanin abin da zai kare kansa da shi a wurin Allah idan har aka tambaye sa dalilin da yasa suke barin mutane da jahilci. Suna aikata saɓon Allah a doron ƙasa ba tare da sun shaida masa hakan ba. ba daidai ba ne ba a matsayinsa na babban malami domin kuwa ya sani haka alhaki ne a wurin su wato dai dole ne ga duk wani malamin masani ya sanar da al'umma daidai ya kuma hane su daga aikata ba daidai ba ko da zai yi bakin jini a wurin su mutum yana son wanke kansa a ranar gobe kiyama ko da nan jiya da kare iya rantsa saboda tunanin irin al'ummar da kaninsa ya yi rayuwa a cikin su da ya ji labari wato al'ummar cikin bakar masarauta da ko kaɗan su basu su san da wani addini na musulunci ba a doron duniya sai kuma gashi yanzu ma ya sake jin wasu waɗanda su kuma musulman ne amma da alamu kwata-kwata ma ba su san abin da musulunci yake nufi ba domin kuwa ga shaida nan ya gani a wurin hadiyar saboda ko da bata buɗe baki ta faɗa masa cewar iyayenta ne suka bata tsafi ba ya san su ɗin ne kuma da alamun ma abin ya zame musu jiki Tabbas dole ne zai sake gyara tsayuwa sannan kuma ya nemi 'yan uwansa malamai tare da manyan ƙasa domin su tattauna akan irin wannan barnar da mutane suke tafkawa a duniya saboda tsira a wurin Allah a ranar gobe kiyama. Ya jima yana tunani kafin daga bisani kuma ya bude idanuwan nasa da suke a rufe akan fuskar hadiyar Hakika ya ji tausayin yarinyar ya yi matukar kama zuciyarsa. Hakan ne kuma ya sanya su bude baki a sanyaye kana kuma cikin taushi yana mai faɗan Na ji duk abin da kika faɗa kanwata, kuma na fahimce ki amma sai dai kuma yanzu ina son ki tashi ki tafi gida. Ni da kai na zan zo har cikin masarautar taku domin mu yi maganar. Da sauri gaba ɗaya mutanen wurin hatta da ita Gimbiya Hadilu suka zuba masa ido suna kallon sa. Yayin da Gimbiya ta Smir kuma ta ji zuciyarta ta yi wani irin mahaukaciyar bugawa da tsananin ƙarfi. Lokaci ɗaya tsoron abin da maganar Sheikh Ahmad take nufi ya lullube ta. Ita kuwa Gimbiya Hadilu da sauri ta fara girgiza kai kafin daga bisani kuma ta buɗe baki cikin kuka tana mai faɗin. Shekara da shekaru na ɗauka ina zaman jiran ganinsa, don haka ba zan taɓa iya tafiya na barsa ba yanzu, ba kuma na san yana tare da wata. Ba ina nufin idan kin tafi shi kenan kun raba da shi ba a'a. Ina so ki tafi ne domin na yi tunanin ta inda zan bullo al'amarin naku, saboda shi ma ɗin da da kike ganin sa bako ne a nan din. Jiya ita ce ranar farko da ya fara zuwa garin nan. Asali ma ba a cikin sa ya rayuwa ba duk da kasancewar iyayensa yan cikin sa ne. Sai dai kuma kaddara ta raba su da su tun a lokacin da ya fado gidan duniya wanda akan kuma ya sanya yayi rayuwa a can wata duniya ba tare da ya san su ba ko sun san ko su sun san sa. Sai kuma yanzu da kaddara ta sake dawowa da shi gare su ta silar Gimbiya Tasmir ta kasance ya ga sarkin su ta biyo sanan ne domin ta sada su da mahaifinsa wanda cikin ikon Allah kuma ba tare da sun jiga ta ba yasa suka sadu wannan dalilin shine ya sanya na ce miki ki tafi saboda a halin yanzu shi ma yana buƙatar natsuwa da hutu ne ko ko kina sanya wahala ne ya karasa maganar a hankali yana mai kallonta girgiza masa kai tai ba tare da ta ce komai ba domin kuwa sosai ta tausayin sa ya lullube ta to idan har da gaske ne abin da kika faɗa ina son ki yi haƙuri yanzu ki tashi ki tafi gida ni kuma na miki alƙawarin zuwa har cikin masarautar ku mu yi magana da iyayenki To sanda ta, ta faɗa a sanye tana mai shirin miƙewa tsaye. Ki je kawai, ita ma sandar zan kawo maki ita. Cewar Sheikh Ahmad yana mai miƙewa tsaye shi ma. Shiru ta yi ba tare da ta ce komai ba. Kana daga bisani kuma ta juya barin da biri yake tana mai kai idanuwan ta kansa. Karab ko ta kama sai yana kallanta wanda hakan kuma ya yi sanadiyar haɗewar idanuwan su wuri ɗaya. Kafe su suka yi da idanuwa ba tare da wani daga su ya iya janyewa ba. Wanda hakan kuma ya sanya gimbiya ta da take kallon biyar ta ji zuciyarta na wani irin bugu. Matsanancin kishi tare da zallar fargabar abin da jarumi yake nufi da kallon da yake mata suka lullube zuciyarta, ta yadda har ta fara tsoron yin da na sanin biyo sa da ta yi ta bar iyayenta. Limshe idanuwa gimbiya ya ta kana daga bisani ta buɗe sana mai buɗe baki ta ce, Kamar yadda ba a taɓa gajiya da furta maka wannan kalmar ba a cikin mafarki na ba, shekara da shekaru, haka kuma ba zan taɓa gajiya da furta maka ita ba a zahiri, wato dai ina son ka gida do'a, so mai tsanani. Ta ƙara sufurcin tana mai juya ta tafi idanunta na zubar da ƙwalla. Yayin da jikin Gimbiya Tasmir ko ya dauki wata irin matsananciyar karkarwa. Ga wata irin tsanar Hadiza ta sake dukan zuciyarta. Tabbas da a ce babu Sheikh Ahmad a wurin nan, da ba ta tunanin akwai abin da zai hana ta kashe ta har lahira. Ko ta ji saukin abin da take ji a zuciyarta. Shi bir wani irin mugun sanyi ya ji jikinsa ya yi. Ga tausayin ta da sake lullube zuciyarsa ta yadda har ya kasa janye idanuwansa daga kanta, duk da juyawar da ta yi tana tafiya. Ita ko Gimbiya Hadiyan, sosai idanuwan take tsiyayar da ruwan hawaye, tana mai jin zuciyarta na wani irin raɗaɗi da suya. Cak ta tsaya a daidai lokacin da ta isa bakin kofa. Kana daga bisani ta jiyo da kanta ba tare da ta jiyo da jikinta ba. Tana mai watsa idanuwanta a cikin gimbiya Tasmir da ta bayan bayanta da kallon tsana. Kana ta bude baki cikin wata irin kakkausar murya tana mai faɗin. Ke kuma gimbiya kike da suna kowa? To ki sani. Zan tafi domin farin cikin gida am, amma ki sa a ranki, za ki iya sake na daga yanzu zuwa yamma, dare, gobe, da safe, da rana, da yamma, ko kuma jibi. domin kuwa ban fita bane da niyyar na daina zuwa gaba ɗaya. Asali ma a kowane lokaci ina iya dawowa muddin idanuwa na suka buƙaci ganin gida am saboda har abada nawa ne ni kaɗai kuma ba zan taɓa haɗa sa da wata ƴa mace ba. Ta karasa magana tana mai janye kanta tare da juyawa ta tafi. Yayin da Gimbiya Tasmir kuma ta miƙe tsaye cikin wani irin yanayi idanuwan tana zubar da ƙwalla Tana mai shirin shiga cikin gidan amma sai ta ji muryar shek Ahmad yana faɗin. Ƙanwata, Tafi ta tsaya a wurin da take kuwa ba tare da ta iya jiyowa ba sai kawayen idanuwanta da suke ƙara tsananta saboda ganin da take kamar za su aminta da hadiyar ne su kita ita tunda dama ita ɗin mai laifi ce a gare su Ki yi haƙuri ƙanwata, rayuwa ta gaji haka, wata ran daɗi, wata ran sa haka kuma rayuwa take tafe da ƙadarori tare da ƙalubale iri-iri, da haka ki kwantar da hankalinki, ba na son abin da ya faru a yanzu ya sanya ki cikin damuwa, domin kuwa biyar naki ne bi izinillah, babu wanda ya isa ya raba ku a duk cikin mu saboda tare muka gan ku sai dai idan Allah ne ya tsaro haka domin kuwa ita rayuwar ɗan adam gaba ta tsararra ce, wacce Ubangiji yake tsara masa ita tun a lokacin da mala'ika ya busa masa rai a cikin cikin mahaifiyarsa da haka ki sani bir naki ne kuma ke din tasa ce ya faɗa cikin sanyi wanda jan hakan kuma ya sanya zuciyar gimbiya ta ta yi sanyi sosai sannan kuma ta tana buƙatar ƙarin sani game da yadda tsarin nasu allah yake da ta jisa mai burgewa a ɗan abin da ya faɗa Shi kuwa Sheikh Ahmad ganin da ya jikinta ya yi sanyi ne, ya sanya su ɗora da yi mata nasihohi masu ratsa jiki da jijiya, har yana janyo ayoyi tare da hadisai yana fassara su, wanda hakan kuma ya matukar tsayawa a zuciyar har a zuciyarta har ma da Tabir da yake sauraron su domin kuwa ko da ya tsaya da nasihar tasa sai da suka ji ina ma ya ci gaba saboda ba karamin dadin ta suka ji ba wanda hakan kuma ya sanya Gimbiya ta Smith ta ji zuciyarta ta yi matukar sanyi Ganin hakan da Ummi ta ne ya sanya jiki a matukar sanyayi, kana kuma cikin ɗan tsoro tai wurin gimbiya tana mai dafa ta Kana ta buɗe baki tana mai faɗan, tabbas haka ne, duk abin da yayanku ya faɗa miki, dan haka yanzu mu wuce ciki ki je ki wanke fuskar ki gaba ɗaya, kin ɓata kwalliyarki. Ta karasa magana tana mai rike hannunta suka yi gaba, yayin da shi kuma Sheikh Ahmad ya karasa wurin da biri yake, yana mai zama a kusa da shi. Ita kuwa matar Sheikh Ahmad a tsorace ta wuce bangaren su, yayin da Iman kuma da har yanzu zuciyar take cike da tsoro ta cikin gidan jiki a sanyaye da niyyar ta je ta shirya ta tafi gidansu domin kuwa dama yau din za ta tafi saboda gobe tana da lecture. Yau din ma dai kawai ta, ta ki zuwa ne saboda ganin gimbiya sai dai kuma a yanzu gaba ɗaya tsoron ta ma ita take ji. Shi kuwa Sheikh Ahmad cikin sanyi da baka faɗa biyu yana mai faɗan. Kar ka bari hakan ya dame ka, balle har ya sanya ma tunani a cikin zuciya ƙanina. Insha Allah, hakan ba zai zamto matsala ba. Kai dai kawai ka ci gaba da nuna ka tsaftataccen soyayya. To yayana, amma sai dai kuma gaba ɗaya tunanin rashin sanin halin da iyata take ciki. Shi zai hana ni sukuni. Cewar bir jiki a sanye yana mai kallon sa Ka kwantar da hankalinka ƙanina. Insha Allah babu abin da zai samu iyarka. Kuma ina nan ina tunani akan ta tun daga jiya har yau. Don haka ka cire duk wata damuwa da take a ranka. Yanzu Ka jira ni anan na shiga ciki na fito sai na zo mu fita tare. Ya karasa maganar yana mai miƙewa ya yi fat ɗinsa. Hannunsa rike da sandar hadiyar da kuma takobin tasmin. A cikin gida kuwa sosai Iman ta ci dariya har da su faɗuwa a ƙasa. A lokacin da ta shiga ɗakin kaka ta ganta ta canza kaya alamun ta wanke zawon da ta yi a zani. Gaba ɗayanta ta rakuɓe a wuri ɗaya tana ta faman hannun hannunta rike da tarbi tana ja. Wanda hakan kuma shi ne ya sanya Iman ta ji duk tsoronta ya kau. Ta ta yadda har ta samu damar yi mata dariya kai a ƙarshe ma da kaka ta ƙulu miƙewa tsaye ta cikin fushi ta biyo ta waje tana zaginta sai dai kuma tana leƙowa falo da ta hango gimbiya ta smith tare da ummi zaune akan kujera sai ta juya baya da sauri tana mai komawa cikin ɗakin tare da faɗan. na shiga uku ni zalai aljanan nan na nan ashe ai kuwa a yanzu ba iyakar ba iyakar iman ce ta ta dara ba hatta da ummi sai da ta yi dariya yayin da ita kuma gimbiya tasmir ta saki marmashi tana mai jin daɗin yadda ta ga tsohuwar ta fara tsoronta saboda ta sani shi shikenan yanzu za ta bar ta tawala haka dai gaba ɗaya yinin yau suka yi sa jiki a sabule yayin da iman kuma tuni ta tafi gida wanda hakan ya sanya ummi ta haɗa gimbiya tasmir da 'yar aikin mai suna alawiya domin ta ci gaba da ɗebe mata kewa da La'asar kuwa tana yi sai ga danginsu nan tun daga kan ‘yan uwan Ummi har zuwa na Abba suna zuwa domin su taya su murna sannan kuma su gabir. Hakan kuwa shi ya sanya su sakewa hatta da gimbiya ta tasmir kuwa. Saboda sosai suka dinga janta a jiki duk da faɗa musu kowace ce itan da aka yi, saboda duk suna ganin ita ce silar dawowar ɗansu cikinsu. A ɓangaren Gimbiya Hadil kuwa, cikin matsanancin baƙin ciki ta shiga cikin motar da suka zo, shi ma buba da direba da gaba ɗaya yake a tsorace da abin da ya gani suka shiga tukunya ja, motar suka fara tafiya. To masu saurare, a nan za mu dakata, ni ma mu yi ba nake muku fatan alkhairi.